na al'imamu ahmad bin ali ibn hajjarin al'afkalani wanda ya rasu a alƙahira hijira na da shekara 852 shekaru 585 da suka shige muna roƙon allah mu da baki ya ƙara masa rahama za mu ci gaba karatu da karatu daga kan hadisi na 475 wannan darasi yana karantar da mu hukunce-hukuncen hutuba ta sallar juma'a wa an jabir bin samurata radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga jabir bin samura radiyallahu ta'ala anhu yardan Allah maɗaukaki ya tabbata gare shi abinda ya kamata shine ya ce anhu anhuma tana yiwuwa waɗanda suka rubuta littafin tana yiwuwa waɗanda suka rubuta littafin su ne ba su saka radiyallahu anhuma ba saboda hadisi na gaba hadisin jabir bin abdullah an saka radiyallahu anhuma kuma jabir bin samura da shi da mahaifinsa dukkan su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jabir bin samura da babansa samura bin junada bin jundu dukkansu ne don haka mafi dacewa shine ne a ce radiyallahu anhuma akwai jabir jabir har guda arba'in cikin sahabban annabi mutane da ke da suna jabir daga cikin sahabbai sun kai mutum arba'in kuma ibn hajjar a littafinsa al'isabatu fi tamyizi sahaba mujallar na farko shafin 317 ya jera waɗannan sahabbai masu suna jabir wannan jabir ɗin yana daga cikin sahabbai waɗanda suka fi shahara wato daga cikin waɗanda ke da suna jabir annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudu ba ƙa'iman a tsaye sun ma yajilisu sannan ya zauna sun ma ya kumu sannan ya miƙe ba ya tubu ya yi hudu ba a tsaye wato yana magana a kan hudu ba ta sallar juma'a huduba ta sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba a tsaye sannan ya zauna sannan ya miƙe fa yaqbu qa'iman yayi huduba a tsaye sai jabir yace faman nabba'aka wanda ya baka labari annahu kana yaqbu jalisan ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudu ba a zaune faƙadin kazaba to hakika ya yi ƙarya wato inda hudu ba ce ta sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye yake yin ta na'am akwai hudubobi da manzon Allah kan yi a zaune kamar idan zai yi jawabi ga mutane amma ita hudu ba ta sallar juma'a Jabir bin Samura ya yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta yace akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi wato hadisin yana sahihu muslim kitabul jumu'a babu zikirin hukubatai ne kabla salati wa masu himamin da jalsa hadisin 862 ƙarshen hadisin jabir bin samura ya ce faƙadu wallahi sallaitu ma'ahu faƙadu wallahi sallaitu ma'ahu na rantsai da allah na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aksara min alfai salatin fiye da sallah dubu biyu na yi sallah da manzon Allah fiye da sallah dubu biyu sai da ya rantsuwa da Allah saboda haka idan akwai wani bakon abu game da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah abinda ba saba gani ba to ni ya kamata a ce na san shi al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim juz'i na shida shafin ɗari da hamsin ya ce al-muradu as-salawatul khamsu lal jumu'a abinda jabir bin samura yake nufi da cewa yayi sallah fiye da salloli dubu biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin salloli biyar ba wai sallar juma'a ba kaga ya nuna cewa yayi sallah ta shekara biyar da rabi ce domin salloli guda biyar na shekara biyar da rabi shine zai baka adadin salloli kusan dubu biyu ba wai yana nufin sallar juma'a ne ya yi ta har sau dubu biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya ita ma tana sahihu muslim wanda jabir bin samura yake siffanta yadda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar juma'a take kasancewa ke kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam khutubatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da hudubobi guda biyu ne كان للنبي خطبتان يجلس بينهما ينا زما أتكانوس يقرأ القرآن ينا كرن القرآن يشمن خطبتا ويذكر الناس كما ينا سنة الدمتان muhimmin abu shi me yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan ah, a babu salatin juma'a ya kawo hadisin nan saboda yana da muhimmanci kwarai in dai ana magana akan sallar juma'a hadisin nan yana dauke da al'amura guda uku wannan hadisin na jabir bin samura yana dauke da abubuwa guda uku abu na farko shine sharaɗi ne a samu hudu ba kafin a yi sallar juma'a wannan hadisin yana karantar da wani sharaɗi ne kafin a yi sallar juma'a da zamanto an gabatar da hudu ba kuma ba hadisin sa ne kadai ya tabbata hujja ba illa dai ibnu hajar ya kawo hadisin jabir bin samura saboda hadisin ya fito da bayani a fili akwai hadisin abdullahi bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana rasulullahi yaqtubu yawm al-jum'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqulu abdullahi bin umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba a ranar jumu'a a tsaye sannan ya zauna sannan ya miƙe sai abdullahi bin umar ya ce kama ya ƙadunar yauma kamar yadda mutane suke yi a yau lokacin da shi yake ba da labari wannan hadisin gabaɗaya malaman hadisi sun ruwaito shi al bukari bukhari al-imam muslim imam abu dawud al-imam da sauransu hadisin abdullahi bin umar a wani lafazi abdullahi bin umar ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tubu hutubatai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hutuba guda biyu ya qa'udu bainahuma yana zama a tsakanin muttafaqun alaihi hadisin abdullahi bin umar yana sahihul bukhari kitabul jumu'a babul qa'dati bainal khutubatayn yawm al-jumu'a hadisin 928 da kuma sahihu muslim kitabul jumu'a babu zikirin khutbatayn qabla salati wa ma fihi ma min al don haka yasa al-imam muslim ya kawo hadisin jabir bin samura hadisin abdullah bin umar ya jera su a wuri guda daga cikin dalilai waɗanda malamai suke tabbatar da huduba sharaɗi ne ga sallar juma'a shine waɗannan hadisan da muka karanta kuma wannan yasa ibn hajar ya kawo hadisin sharaɗi ne a samu huduba kafin sallar juma'a sannan aya ta tara ta suratul juma'a wanda Allah subhanahu a cikinta yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati faf'au ila dhikrillah faf'au ila dhikrillah ibn qudama littafin al-mughni a kitabul jumu'a yana magana game da matsayin huduba a mujallar na uku shafin 171 ya ce wa zikiru huwa khutuba ko da Allah ya ce faf'au ila la ku tafi ga zikirin Allah abinda Allah yake abinda Allah madaukake yake nufi shine ku tafi ga khutuba لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال ابن قدامى يتسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتقبل خطبة jumu'a ba. a wani hali gaba ɗaya a rayuwarsa kuma gashi ya ce sallu kamar aiki muni usallu abdullahi bin umar inji ibnu Kudama yana cewa kasurati salatu li ajli hutuba an rage tsawon sallar juma'a zuwa raka'a biyu ne saboda huduba wata huduban nan ta ɗauke raka'a biyu asali ai sallar azahar ya kamata ayi a ranar juma'a amma sai aka yi sallar juma'a to sallar juma'a kuwa raka'a biyu abdullahi bin umar yake to ai hudu ba ce ta dauki raka'o'i guda biyu kuma aisha ma ta faɗi irin wannan magana inji ibnu kudama duk da ya kawo cikin littafin sa al-mughni saboda nuna muhimmancin hudu ba abdullahi bin umar yana cewa hudu ba ta dauki raka'a biyu na sallar azhar to idan ku aka ce sahabi ne yake da wannan fahimta hudu ba ta dauki raka'a biyu na sallar azhar kaga ya nuna cewa hudu ba za ka kira ta sunna ba sunna ba ce hudu ba tana da karfi a sallar juma'a haka nan sa'id ibn jubair yana cikin tabi'ai yace kanatil juma'atu arba'an fa ju'ilatil khutbatu makana rak'atayn kamar yadda Abdullah bin Umar ya faɗa asali sallar juma'a raka'a hudu ne misali kamar sallar azhar amma sai aka mai da hudu ba ta zama wato madadin raka'o'i guda biyu duk da cewa babu nassi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan bayani ne na magabata sahabi ga kuma tabi'i da sahabbai ka tun daga Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma ta faɗi wannan kuma Ibn Abi Shayba cikin littafin sa Al-Musannaf babu ar-rajuli tafutuhu al-khutba yana kitabu salati al-musannaf a mujallal nabi shafi na 128 ya kirga tabi'ai da suka yi irin wannan magana kamar afa'u bin abi raba kamar al-imam tawus kamar al-imam mujahid kamar maqulul dimashqi waɗannan dukkan su tabi'ai ne waɗanda sun yi bayani irin wannan na sa'id ibn jubair wanda ya kama da maganar abdullahi bin umar da kuma aisha Allah ya kara musu yarda saboda haka yasa ba a cewa hudubar sallar juma'a sunna ce la al-imam an-nawawi sharhu sahihi muslim juzi na shida shafin 398 sharhin wannan hadisin da muke karantawa yace ce kalin qadi zahaba ammatul ulama ila ishtirak al-khutbatayn li baki ɗaya malamai fahimtar su ta tafi akan cewa sharaɗi ne a samu hutuba guda biyu kafin sallar jumu'a ta inganta shi shine zai ce to amma akwai fahimta ta al'imamu malik wanda ke nuna cewa waɗanda ke da wannan fahimtar ba su da yawa wanda al'imamu malik yake cewa an hata sifo bila hutuba na'am ya yarda cewa hutuba tilas ne ga sallar juma'a amma idan ba a yi hutuba ba fa al'imamu malik yace sallar tana inganta saboda ita hutuba ba ta cikin sallar da farkon sallar kabbara ne karshen ta sallama saboda ka al'imamu malik yace hutuba dole ne in ba a yi ta ba an yi laifi amma kuma rashin yinta ta baya nuna cewa sallar ba ta inganta ba baya nuna cewa ita wannan sallah ta juma'a ba ta inganta ba sai dai galibin malaman suna kamar yadda al-imamu nawawi ya faɗa a cikin sharhin wannan hadisi suna da fahimtar cewa hudu ba sharaɗi ne game da ingancin sallar juma'a don haka idan aka ce sharaɗi ne kaga ya nuna cewa in ba a yi ta ba babu sallar juma'a tunda an ce sharaɗi musamman saboda fassarar da aka samu daga sahabbai da fahimtar da aka samu har ga tabi'ai cewa wato ita hudu ba tana madadin raka'o'i guda biyu na sallar azahar, saboda haka ba daidai ba ne bane zama an ƙetara fahimtar sahabbai da tabi'ai manyan malamai na farko a ce ita hudubar ba ta da wato ba sharadi ba ne wannan yana cikin almugni na ibn kudama mujallar na uku shafin 171 ya yi bayanin magabata abinda suka faɗa game da matsayin huduba akwai bayanin ibn usaimin sa yana da muhimmanci kwarai a littafin sa a sharhul mumfi a mujallar na biyu shafin 212 yana magana akan matsayin huduba akan cewa shin huduba din nan ga sallar juma'a sharadi ne ko a'a shin hudu ba ga sallar juma'a sharadi ne ko a'a sai yayi bayanin dalilai kamar guda hudu wanda الشيخ سعيد ya kawo shi a littafin sa salatul mu'min amma bayanin بيان ابن ne yana cikin asharul ya yace na daya abinda ke hana a ce hudu ba ba sharadi bane abin da ke hana a ce hudu ba sharadi ba ne na ɗaya aya ta tara ta suratul juma an Allah amara bi sa'ayi ila zikrillahi min min hinal nida Allah ya yi umarni a tafi ga zikirin zikirinsa idan an yi kira Allah ya ce a tafi idza nudiya lis-salati min yawm al fas'au ila zikrillah kaga Allah ya kira mu musulmai idan aka yi kiran sallah kiran sallah da ake nufi shine lokacin da imam ya hau kan mimbari lokacin da za a yi hutuba idan an yi kira fas'au ila zikirin sai Allah ya ce ku tafi ga zikirin zikirinsa wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala wa tawaturul qat'i anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza azzana al-mu'azzin yawm al-jum'a khataba khutbatayn ibn al-usaymin yace kuma abu ne wanda ya tabbata ba makawa abinda labarai suka tabbatar masu yawa game da sallar juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi manzo Allah yana hudu ba ne idan ladan ya kira sallah a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya hudu ba guda biyu fa sa'ayu ila al-khutbati wajib saboda haka ko da Allah yake fa'au ila zikrillah ku tafi ga zikirin Allah menene zikirin Allah anan hudubar da manzon Allah yake babu shakka zikirin Allah sallar kanta zikirin Allah idan ka ci da huduba a ciki ka rage ainihin abinda Allah yake nufi da zikirinsa saboda haka yasa ka kaddara abinda Allah madaukaki yake nufi da cewa ku tafi ga zikirinsa shine ka samu huduba ka samu sallah domin hudubar kanta zikiri musamman saboda hadisin Jabir bin Samura wanda muka faɗa akwai riwaya ta biyu ta jabir bin samura yana sahihu muslim hadisin yana wuri guda inda jabir yake cewa kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khutbatani manzon Allah ya kasance yana da hutuba guda biyu yajlisu bainahuma yana zama a tsakanin hutuba biyu din nan ya qara'u alquran wa yadhkuru an-nasa kaga maganar jabir bin samura ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zikirin Allah yake akan mimbari zikirin Allah yake akan mimbari wato yana tunatar da mutane abin da ya shafi ibada saboda haka ibnu usaymin ce dalili na farko kenan da zai sa dole ka yarda huduba sharadi ne da sallar juma'a saboda Allah madaukake ce fas'au ila zikrillah babu yadda za a yi ka cire hudu ba daga zikirin lahi nan da Allah ya faɗa cikin suratul juma'a ya ce dalili na biyu wanda ke nuna cewa hudu ba sharaɗi ne da sallar juma'a annan nabi sallallahu alaihi wasallam harrama al-kalama wal imam yaqtub manzo Allah ya haramta a yi magana idan liman yana hudu ba wannan ya zo cikin hadisai ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutum ya yi surutu ya yi wata magana alhali imam yana hudu shi ne ibn usaymi ne cewa haza ya dullu ala wujubul istima' ila khutba wannan yana nuna dole ne a saurari khutba din wajibi ne a saurari khutba din wa wujubul istima' ilaihima yadullu ala wujubihim idan koyi aka ce dole a saurari khutba to ya za a yi hudubar da ba dole ba ya zama sauraron ta kuma ya zama dole ashe kaga kenan tunda sauraron huduban dole ne to ita kanta hudubar kuma ta mafi sauraron nata saboda aka sharaɗi wannan dalili na biyu kenan yace dalili na uku wanda yake nuna cewa huduba sharaɗi ne ga sallar juma'a muwazabatun nabi sallallahu alaihi wasallam muwazabatan da'ima annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki ainihin huduba ya nace mata bai taba bayyana ba kamar yadda jabir bin samura ya faɗa yake cewa ya yi sallah ya kai dubu biyu tare da annabi sallallahu alaihi sallam, inda a ce akwai wata sallar da manzon Allah bai yi hudu ba babu shakka da jabir ya faɗa wa hadha dawamul mustamir faifan wa shita'an shiddatan wa rakha'an yadullu ala wujudihima wannan dawamar da manzon Allah yana yin hudu ba kafin ayi sallar juma'a rani wato damina da rani lokacin sanyi da zafi bai taba fasawa ba a kowane hali kamar yadda jabir ya faɗa yana nuna cewa hudu ba wajibi sai yace dalili na hudu annahu law lam tajib laha khutbatan lakanat ghayriha min as-salawat in ba dan juma'a tana da hudu ba ba to da ita da sauran salloli sun zama iri guda abin da ya bambanta sallar juma'a da sauran salloli shine wannan huduba da ake don in ka dauka raka'a biyu ne to sallar asuba ma raka'a biyu ce saboda haka bata bambanta ba kenan wala yastafidu tafi dunna min at-tajammu'i wa min ahammi al-aghrad li hadhihi salat al-maw'iza wa tadhkir an-nas wanda yana daga cikin ah, muhim ah, wato dalilin muhimmancin huduba ana wa'azi da mutane ana tunatar da su saboda haka yasa ita hudu ba ta bambanta sallar juma'a da sauran salloli guda biyar <clears throat> wannan hadisin da muka karanta ya tabbatar mana sharadi ne hudu ba kafin sallar juma'a abu na biyu wanda hadisin yake karantar da mu in ka lura da wannan hadisin na Jabir bin Samura yana karantar da mu qiyamul khatibi asna al-khutbah mai hudu ba ya yi hudu ba sa'a tsaye ba a zaune ba kaga kenan yana tabbatar mana hudu ba ana yin ta ne a tsaye ba a zaune ba hudu ba ta juma'a ibn abdulbari ya ba da labarin ijma'ul ulama ala annal ta la kunu illa qa'iman liman aqaqa kusan tun da suna sun tabbatar da wannan ita hudu ba ba ta kasancewa sai dai liman ya yi ta a tsaye sai dai fa idan akwai larura sai dai idan akwai larura amma matukar babu larura ita hudu ba a tsaye ake yin ta kamar yadda hadisi ne ya tabbatar sabanin bayanin al abu hanifa wanda yake cewa idan liman ya yi ta a zaune ma tana inganta tun da tsayuwar ba wajibi ba ne al'imamu malik ya tabbatar da tsayuwar wajibi ne amma ya ce don ba a yi ba juma'ar ba ta ɓaci kamar yadda ya ce ita kanta ban don ba a yi ta ba hudubar don ba a yi ta ba sallar juma'a ba ta baci hakanan tsayuwar don ba a yi ta ba hudubar ba ta baci a nan fahimtar malamai ta zama kamar kashi na farko shi ne abin da ya fi shahara wajen malaman suna galibin malamai suna cewa ita huduba yinta a tsaye sharaɗi ne labudda ne kasar malaman suna sun tabbatar da wannan huduba yinta a tsaye sharaɗi ne kamar yadda sharaɗi ne a yi hudubar sallar juma'a eh, hudubar kafin a yi sallar juma'a haka nan hudubar kuma a yi ta a shi ma sharaɗi eh, al'imamu shafi'i ya yi magana akan haka a littafinsa al'ummu a mujallar na farko shafin 342 yana cikin almuguni eh, mujallar na shafin 171 da fatul bari sharhin hadisan abdullahi bin umar da muka karanta mujallar na uku shafi na 63 me yasa akasarin malamai suka tabbatar da cewa kudubar juma'a sharadi ne a yi ta a tsaye saboda hadisi da muka karanta din wannan hadisi da muka karanta na Jabir bin Samura annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqubu qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba ne a tsaye thumma yajlisu sannan ya zauna thumma yaqumu sannan ya miƙe fa ya yaqubu qa'iman saboda haka jumhurin ulama suka ce yin ba a tsaye ya zama sharai idan aka yi hudubar na a zaune hudubar ba ta inganta ba ga kuma hadisin abdullahi bin umar shi ma mun karanta wanda yake cewa kana rasulullahi ya tsubu yawmal juma'ati jilisu sun ma ya ko abdullahi bin umar yake kama ya falu da yau hadisin yana sahihu muslim sannan akwai hadisin ka'ab bin ujura bin zamanin mu'awiya bin abi sufyan ya nada wanda ake kiransa abdurrahman bin ummil hakam ya nada shi a matsayin gwamna yankin wato kufa an ce hijira na da shekara 57 to shi wannan abdurrahman bin ummil hakam ya kasance hudu ba a zaune a zaune ya hudu ba to ka'ab bin ujra sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallacin juma'a wannan ranar da khalal masjida wa abdurrahman bin umm al-hakam yakhutubu qa'idan ya shigo masallacin juma'a ya tarar da wannan sabon gwamna da aka kawo wa mutanen kufa ta iraq ya tarar da shi yana huduba a zaune faƙala sai ka'ab bin ujra yace unduru ila hadha al-khabith ba aboye ba wannan sahabi ne ya shigo masallaci tarar da wannan shugaba nasu ya tashi yana hudu ba a zaune shi ne ka'abin ujira yake ku duba wannan kazani ya tsubu ka'idan yana hudu ba a zaune to ko da babu hadisi wa kad qala Allah azza wa jalla ga abinda Allah ya faɗa cikin Alkur'ani? wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fabbu ilaiha wa tarakuka qa'ima ko da babu hadisin manzon Allah bare ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyane ya faɗi wannan kaga wannan ya tabbatar da tsayuwa a yi hudu ba sharaɗi ne don in ba sharaɗi ba ne ya za a yi sahabi ya faɗi wannan kalma ne muni saboda liman ya yi hudu ba a zaune saboda ya ce ku duba wannan kaza ne ga abin da ya aikata kaga ya nuna farin lafi tsayuwar a yi hudu ba dole ne don in ba dole ba ne ba zai faɗi wannan magana mai zafi a kansa ba to a wannan shine fahimtar galibin malaman sunna kuma ita ce fahimta mafi inganci amma al'imam abu hanifa kamar yadda muka ce shi yana ganin tsayuwar ba sharaɗi ba ne don haka ko da wato an yi hudubar a zaune sallah tana inganta hujjarsa ita ce ai ita hudubar zikirin allah ne kuma ba a fuskantar alƙibla lokacin da za a yi ta ana ma juya ma alƙibla baya ne babu sharaɗin fuskantar alƙibla gare ka kaga kenan kamar kiran sallah a fahimtarsa kiran sallah ma ya fi hudubar muhimmanci domin hudu kiran sallah sai a fuskanci alƙibla kafin a yi amma hudubar juya ma alƙibla ake baya saboda haka darajar huduban ba ta kai darajar kiran sallah ba idan aka ce an yi sallah ba a yi kiran sallah ba sallah ta inganta duk da cewa an bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ka ba a cewa dan an bar hudu ba sallar juma'a ta ɓaci amma wannan fahimta ce wanda ba ta samu rinjaye ba malamai sun raja'a akan cewa lallai hudu ba sharaɗi ne ga sallar juma'a kuma shine mafi inganci kuma yin hudu ban nan a tsaye wajibi to abu na uku wanda wannan hadisi yake karantar da mu in ka lura shine zama a tsakanin hudu ba guda biyu don haka hadisin ya dauki ilimi kamar guda uku game da huduba ta sallar juma'a farko ya tabbatar mana sharaɗi ne a samu huduba kafin a yi sallar juma'a tun da jabir ya ce ya yi sallar ta kai dubu biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam inda a ce manzon Allah ya taɓa yin juma'a babu huduba babu shakka jabir da ya faɗa kaga ya nuna cewa yin huduban kafin sallar juma'a sharaɗi na biyu huduban nan a yi ta a tsaye ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan na uku jabir yace kana yaqubu qa'iman thumma yajlis kaga ya tabbatar mana hudubar juma'a ana samun zama a tsakanin hudubobin guda biyu kafin a gama don haka zama a tsakanin hudubobi guda biyu ya tabbata siffar huduba ta sallar juma'a wannan malaman sunna sun tabbatar da haka saboda wannan hadisin na jabir bin samura da kuma hadisin abdullahi bin umar kana nabiyyu yaqtubu khutubatayn yaq'udu bainahuma muttafaqun alayh annabi sallallahu alaihi sallam yana yin hutuba guda biyu ne kafin ai sallar juma'a yana zama a tsakanin hutuba guda biyu din nan don haka yasa galibin malaman sunna suka tafi akan cewa wannan zaman ah, ba tilas bane amma dai mustahabi wallahi tafi ha kurun. babu kuma wani zikiri wanda aka keɓanta akan za a yi shi abinda ya sa malamai suka ce babu wani zikiri wanda za a yi a ciki saboda an samu hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka siffanta haka ne daga cikin riwaya ta jabir bin samura hadisi da muke karantawa dinnan yake man haddasaka annahu ra'a rasulullahi yakhubu qa'idan qattu fala tusaddiqhu duk wanda ya baka labarin cewa ya ga manzon Allah yana hudu ba a zaune karka gaskanta shi ce ƙadar aituhu aksara min mi'ati marra wata riwaya ce na ga manzon Allah yayi sallah fiye da sau 100 fara'aituhu yakhubu qa'iman na ga manzon Allah yana hudu ba a tsaye ya yajlisu sai ya zauna fala ta bi shay'in manzon Allah baya furta komai in ya zauna summa yaqumu sannan ya sake miƙewa fa yaqubu khutbatahu al-ukhra sannan ya gabatar da hudubarsa ta karshe wannan yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 1417 kaga jabir samura ya tabbatar mana akwai zama wanda ake idan an yi huduba ta farko kafin a yi huduba sannan jabir ya tabbatar mana wannan zama babu wani zikiri babu wata magana da ake liman baya faɗin komai haka wannan sahabi ya tabbatar shi yasa aka ce laysa fiha zikrun mashru babu wani zikiri da aka shar'anta wanda mutum zai yi a cikin wannan zama da yayi tsakanin huduba ta farko da kuma ba ta domin sahabi ke ba da labari wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dai a ce akwai wani zikiri da ake babu shakka da ya ba da labari don haka yasa ibnu hajar uh, fathul bari mujallar na biyar shafin ɗari uku da shida da ce wasu fi da min haza an na halar julusi bainal khutubataini la kalama fi lokacin da aka zauna a tsakanin hudu ba biyun nan babu wata magana da ake yi ibnu hajar ce amma lakin laysa fihi nafyun an ya yadhkura Allah aw yad'uhu sirran laysa fihi nafyu an ya yadhkura Allah aw yad'uhu sirran ko da yake jabir bin samura ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya furta wata magana idan ya zauna ibn hajar yake wannan bai hana mutum ya yi wani zikirin Allah ko yayi addu'an sa a goye ba na'am wannan fahimtar ibn hajar kenan sai dai babu hujja akai saboda haka yasa duk malamai in ba kamar inda ibn hajar yayi wannan tawilin ba babu wani malami da yake akwai zikirin da liman zai yi a gurin bare kuma mamu shi kansa liman da ke zaunawa a bayan hudubar farko kafin ta biyu ba abin da zai faɗa in ka duba littafin al'imamu shafi'i al'ummu a mujallar na farko shafin 342 da kitabul majmu na al'imamu nawawi a mujallar na hudu shafi na 344 sai ka yi mamaki su kuma mamu daga ina suka samu dalilin daga hannuwa su yi addu'a idan liman ya zauna a tsakanin hudu ba ta farko da kuma ta biyu ga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar mana yadda manzon Allah ya hudubarsa idan ya yi yayi ba ta farko sun summa jilisu fala ya ta kallamu shay manzon Allah baya magana baya faɗin komi sun summa yaqumu fa yakhutubu khutbatahu al-ukhra idan annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan zaman baya faɗin komi to ma mu kuma ta ina ya samu dalilin yin addu'a daidai wannan guri babu dalilin sa don haka yasa daga hannuwa da mutane kan yi lokacin da liman ke zama bayan ba farko ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko malamai sun yi magana akan sa ma kamar misali raddul muhtar raddul muhtar mujallal na shafi 38 da hashiyatu ibnu abidi mujallal na farko shafi na 550 wannan addu'a da mutane ke tsaga daga hannuwa ba shi da asali don haka zama tsakanin hudu ba biyu ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai ba su daukan wannan a matsayin wajibi akwai sabani kai duk da cewa akwai wadanda ke ganin wajibi ne kamar misali al'imamu shafi al'imamu shafi shafi ce wannan zaman shi ma wajibi ne kamar yadda tsayuwan wajibi ne wato dole liman ya yi hudubar farko a tsaye ya zauna nan ma zaman dole ne ya sake tashi tsayuwar dole ne ma galibin malamai kamar misali al'imamu malik al'imamu abu hanifa da sauran suna cewa laisa bi wajibin wannan zaman ba dole ba ne da ya sa kuma suka ce ba dole ba ne saboda yana kama da jilsatul istiraha fi jilsatul istiraha inda man ya kulu bi istihbabiha ga malamin da ke ganin mustahabi ne babu wani malami a tarihi wanda ya ce ga zikirin da ake yi idan an yi jalsatul istiraha babu wani zikiri to ita ma wannan zama da ake tsakanin hudu farko da ta biyu babu zikiri don haka sai malamai suka yi kiyasi suka kwatanta wancan zama na jalsatul istiraha da kuma zama da liman ke yi na raba hudu farko da ta biyu tunda dukkan su babu zikiri wannan zaman ya tabbata sunna to wancan zaman ma shi ma sunna ne ba wajibi ba ne amma limamu shafi'i ya ce la zaman wajibi ne tunda an yarda tsayuwan wajibi ne an gina wannan akan cewar annabi sallu kama ra'aytumuni usalli to ai babu wani wanda ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallar juma'a yayi hudu ba guda ɗaya ba tare da ya zauna tsakaninsu ba saboda haka wannan ya nuna cewa zama tsakanin hudubar farko da ta biyu ita ma wajibi wannan yana cikin almugni na ibn kudama ya yi magana a kai ya kawo dalilai a mujallar na shafin dare saba'in da shida ya ce walaisar wajiba walaisar wajibatun fi kauli aksari ahalin ilmi wa kala shafi'i hiya wajibatun li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ha. galibin malamai sun ce wannan zama tsakanin hudubar farko da ta biyu ba dole ba ne amma al'imamu shafi'i ya ce zaman dole ne ibn kudama ya ce walana mu kuma hujjar mu ita ce annaha jalsatun laisa ha zikirun mashru'un ai zama ne da babu wani zikiri da ake yi a cikinta tun da babu zikirin da ake yi a cikinta falam takun wajibatun kal'ula sannan ai in aka koma ga tarihi je ibn kudama bayan hujjar cewa rashin zikiri da ake a wannan zama wato na tsakanin hutuba farko da ta biyu a tarihi an samu manyan mutane waɗanda ma gaba ɗin su hutubar ba su zauna ba hutubar ɗaya suka yi ta babu zama a tsakani ibn kudama ya ba da misalin sahabbai ɗin kamar sayyiduna ali bin abi talib ya tabbata cewar ya yi hudu ba a sallar juma'a guda daya ba tare da ya raba ta da zama ba hakanan al-mughira bin shu'ba hakanan nan bin ka'ab wanda al-imam ahmad bin hanbal ya bada labari akai to idan ya tabbata an samu waɗannan manyan sahabbai sun yi hudu ba guda daya kaga ya nuna cewa zama tsakanin hudu farko da ta biyu ba dole bane domin zaman shi ya bambanta hudubar farko da ta biyu kaga wannan fahimtar ta nuna cewar ah, an yi koyi da ainihin salaful umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen fahimtar matsayin wannan zaman don inda a ce zaman dole ne sai na ali ba zai bata ba al-mughira bin shu'ba waɗannan sahabbai ba za su bata ba wannan zama malamai sun ce ko da yake babu hadisi wanda ya tabbatar da tsawon zaman illa kawai jabir bin samura ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaunawa a bayan yayi hudu ba ta farko sannan sai ya miƙe sai ka hudu ba ta biyu kamar yadda Abdullah bin Umar ya faɗa babu wani hadisi wanda ya ce ga yawan dadewar da za a yi a wannan zama babu hadisi to amma malamai da yawa malamai da dama suna da fahimtar abinda al-Imam Shafi'i ya faɗa wannan yana cikin kitabul majmu' na al-Imam an-Nawawi mujallad na hudu shafi na 344 yace wa hazal julusu khafifun jiddan wannan zaman da liman zai yi tsakanin hudubar farko da ta biyu wato zama ne sako bai da tsawo kadara suratul ikhlas takriban ya zama tsawonsa ba zai wuce a karanta kulhuwa ba kawai zaman ba zai wuce a karanta kulhuwa ba kawai to wannan magana da malamai suke faɗa a cikin littafin fikihu sai wasu suka ɗauka ai ana ma karanta kulhuwan ne idan an zauna alhali malamai suna kimanta dadewan zaman da dadewan karanta suratul ikhlas ba wai in liman ya zauna zai karanta kulhuwa bala ana kimanta dadewar da za a yi idan an zauna da dadewar da za ka yi idan ka karanta kulhuwa sai ya ce wal wajibu minhu qadru tumanina wajibi game da wannan zama shine gurgurdan yanda za a samu nutsuwa don haka ba wai liman yana zaunawa ya zabu da ya mike bala in ya zauna ya dan samu nutsuwa sannan sai ya miƙe wato a samu nutsuwa sannan sai ya miƙe illa iyaka wannan shine abin da ya tabbata kuma malamai sun yarja a kai don in ka duba kitabul insaf mujallar na biyar shafin 238 haka nan fathul bari na ibn hajar wato sharhin sahihul bukhari mujallar na shafi na 70 zaka ga inda malamai duk suka tabbatar da lallai babu kima game da dadewar da za a yi a wannan zama amma ana amfani da wannan fahimta cewar dadewan kada ta wuce wato tsawon lokacin da za a dauka wajen karanta suratul ikhlas ibn al-munzir uh, kitabul awsat da mujallal na shafi na 59 yace wallazi alaihi amalu ahli al-ilmi min ulama'il amsari abinda ya tabbata malamai suna yi tsawon zamani ma ya fa'alhu al'imma wa huwa julusul imam alal mimbar awwala ma yarqi ilayhi da zarar liman ya hau mimbari to zai zauna wa yu'adhdhinu al-mu'adhdhin wal imamu jalisun ladan zai yi kiran sallah liman yana zaune akan mimbari fa idza faraga al-mu'adhdhin min al-azani idan ladan ya gama kiran sallah qama al-imamu sai liman ya miƙe fa khataba khutba ya gabatar da hutuba sun majalasa sannan ya zauna wa huwa fi hali julusihi gairu khatibin wala yatakallam lokacin da liman ya zauna bayan hutuba ta farko ba zai yi wata magana ba ba zai ba zai ce komi ba saboda hadisin Jabir bin Samura ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية سنة سيميك يهدب تبيو ثم ينزل عند فراغه سنة سيسوكو إذن ياغم ta biyu.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 kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idan khataba idan yana huduba ihmarrat aynahu idanunsa suna zama jajaye wa ala sautuhu muryarsa tana daukaka washtadda gababuhu fushinsa yana tsananta hatta ka annahu munziru jeshin har yana zama kamar mai gargadin wata runduna kamar kwamandan yaki shine munziru jeshin komandan yaki shine mai gargadin sojoji mai gargadin rundunar mayaka yana cewa sabbaha kuma masaku kamar yadda komanda ke ce gashi an muku sammako ko an muku yammaci ya daga murya <clears throat> wa yaqulu yana cewa amma ba'du bayan haka fa inna khayral hadisi kitabullah mafi alkhairin eh, zance shine littafin Allah subhanahu wa wa khairul huda huda muhammadin ya zo da a ainihi a riwaya ta al'imamu muslim na'am wa khairul hadi akwai wannan riwayar ba amma yadda ya zo a fahimu muslim wa khairul huda huda muhammadin mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrar umuri muhdasatuha mafi sharrin al'amura su ne ƙirƙirarrunsu mafi sharrin al'amura na addini su ne waɗanda aka ƙirƙiro a bayan tafiyar manzon Allah wa kullu bidi'atin balala kowace bidi'a bata ce rawahu muslim yana cikin sahihu muslim kitabul juma'a babu takhfifi salati wal khutba hadithin 867 wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta al-imam muslim uh, uh, riwaya ta جابر كانت خطبة النبي sallallahu alaihi wa sallam. hudubar annabi ta kasance na'am riwaya ta al-imamu muslim yake ne ce rawahu muslim wa fi riwayatin lahu wato a wata riwaya ta al-imamu muslim kanat khutubatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hudubar annabi ta kasance yawmal jumu'ati a ranar jumu'a yahmadullaha wa yusni alaihi yana yabo ga yana godiya ga Allah yana yaba masa thumma yaqulu ala isri zalika sannan sai ya fada a ƙarshen haka wato a bayan godiya ga Allah da yabo gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wata magana don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai huduba abu na farko shine godiya ga Allah da yabo ga Allah sannan duk abin da zai biyo baya ya biyo baya wa qad ala sautuhu lokacin muryarsa ta daga fa fi a lahu wa ta riwayarsa har yanzu al-imam muslim man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai iya batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu wanda ko Allah ya batar to babu fa mai iya shiryar da wannan Allah ka tsare mu hadisin wannan riwaya duk tana sahihu muslim hadisin 867 sannan yace walin nasa'i a riwayar al-imam an-nasa'i kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karawa da cewa wa kull wa kullu dalalatin fin nar kowace bata makomanta wuta ne Allah ka tsare wannan lafazin al'imamun nasa'i bai zo a fahimu musulun ba abinda yake nufi ke yana a sunan kubra na al'imamun nasa'i kitabu salatul idain hadisin jabir kala yanda hadisin ya zo a cikin sunan nasa'i kana rasulullahi ya kulu fi hudubatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a cikin hudubarsa yahmadullah yana godiya ga Allah farko kenan wa yusni alaihi yayi yabo ga Allah bima huwa lahu ahlun da abinda Allah yake da cancantar amar yabo da shi summa yaqulu sanna annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man yahdillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu kuma wanda Allah ya batar to babu mai shiryar da shi inna asdaqal hadisi kitabullah kaga ya bambanta da riwaya ta al-Imam Muslim wanda ya kawo ta a sama fa inna khayral hadisi kitabullah haka yazo a sama a riwaya ta al-Imam an-Nasa'i inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyan zance shine littafin Allah wa ahsanal hadi hadi Muhammad mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. wa sharrar umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura su ne ƙirƙirarrunsu waɗanda aka ƙirƙiro a bayan tafiyar mangan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa kulla muhdasacin bidi'a wato kowane abu aka ƙirƙiro bidi'a ne wa kulla bidi'atin balala kowace bidi'a bata ce wa kulla balalatin finnar kuma kowace bata makomanta wuta ne ثم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئست أنا والساعة كهاتين كما ذا الله يقول دني دا ساعة كرشان دنيا أن ترومو بمبان شمو سنن قد بيوني wato bayan manzo Allah ya wannan gabatarwan zai ga masahabbai da ni كرشان ƙarshen an aiko mu wato kamar yadda aka aiko manzon Allah aka za a aiko ma duniya ƙarshen ta ya zama da zuwan annabi da karewar duniya bambancin su kamar yatsu biyu nan wa kana idza zakara sa'ata shine uh, jabir yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sa'ar karshe ihmarrat wajnata hukumatunsa suna zama jajaye wa ala sautuhu muryarsa tana daukaka washtadda gababuhu kuma fushinsa yana tsananta saboda uh, wato farin mutum ne idan fuskarsa aka samu wato akwai bacin rai to za a gane saboda za a ga kumatunsa ya zama ja shi annabi sallallahu alaihi wasallam washtadda gabahu fushinsa yana tsananta ka annahu naziru jayshin sabani riwayar al-imam muslim kamar yadda yazo cikin bulugul maram yana cewa ka annahu munziru jayshin a riwaya ta al-imam an-nasa'i ka annahu naziru jayshin kamar mai gargadi ga rundunar mayaka yana cewa sabbahatkum eh, eh, hatkun masarku wato mayaka sun yi muku farmaki da tafi wato an muku sammako ko an muku yammaci wannan riwayar tana sahihu sunan nasa'i hadisi na 1578 ah, saboda haka yasa riwaya ta al'imamun nasai ita ce take nuna lokacin da manzon Allah yake fusata in yana hudu ba yaushe ne ba ko da yaushe ba ne amma in ka ɗauki hadisin da na bulugul maram za ka ɗauka kowace hudu ba domin zahiri abin da ya ce kana rasulullahi iza khataba ihmarrat aynahu sai ka ɗauka kenan duk hudubar da manzon Allah zai idanunsa suna zama jajaye a'a ba kowace hudu ba ne a riwaya ta al-imamu nasa'i jabir ya bayyana lokacin da manzon Allah yake nuna tashin hankalinsa lokacin da yake nuna wato bacin ransa yace wa kana idza zakara sa'ata idan manzon Allah ya ambaci sa'ar karshe to lokacin ne manzon Allah yake daga murya saboda ya zaburar da hankulan jama'a su gane sa'ar karshe bala'i ne ga dan adam Allah ka tsare mu daga al'amarinta ah, don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi magana akan sa'ar karshe to baya maganar a hankali sai ya daga muryarsa kuma malaman hadisi sun tabbatar da wannan ba duka hudubar manzon Allah ne yake daga murya wato yake uh, fusata din kamar yadda Jabir ya faɗa ba yana da kyau mu lura da wannan misali al-Imam an-Nawawi a sharhin wannan hadisin شرح صحيح مسلم جزء نشدة شافين داري حدود بير يتي يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة مستحبي نيكا لخطبة يكورر الأمر الخطبة ويرفع صوته يلقى مريسة ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترجيب أو ترهيب وتوم جنر من خطبة زمان آراتا kai idan za ka yi hudu ba ya zama ka tsara hudu ka don akwai magana da za a yi ta a murya a sassauta akwai magana da za a yi ta muryar a daga shi da abin da al'imamu nawa yake nufi don haka ya dace da ainihin hudubar manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗaitar da wani abu kaga ba zai daga murya ba amma idan ana maganar abin da ya kamata ka ji tsoro fa to sai manzon Allah ya ɗaga murya ya tsananta kusata ga alama saboda ko da baka jin muryarsa siffarsa ta isa ta nuna maka cewa abin da yake magana a kai muhimmi wato ya zama kana tsara baka, inda ya zama akwai kwadaitarwa ka sassauta muryarka ka kwadaitar da jama'a inda ya zama akwai razanarwa ka daga muryarka ka tsoratar da mutane shine al-imam an ya ce wala anna da gababihi abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananta fushi kana inda inzarihi amran aziman idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi gargadi game da wani al'amari mai girma wata hadidihi khutban jasiman zai zai ayyana wani abu wanda ke da wato babban al'amari to shine sai manzo Allah ya daga muryarsa ya tsananta ya tsananta wato razanarwa ga ainihin masu sauraronsa me yasa ibnu hadir ya kawo hadisin jabir din nan anan ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar mana siffar huduban ita kanta kaga ya tabbatar da na daya sharadi ne ayi huduba kafin a sallar juma'a na biyu hudubar juma'a ana yin ta a tsaye na uku akwai zama tsakanin hudubar farko da ta biyu hadisin jabir bin samuradu ya karanta da mu wannan to sai kawo hadisin jabir bin abdullah ya gaya mana siffar hudu ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce akwai bukatar ka san ma yanda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take sai kawo hadisin jabir bin abdullah jabir ya karantar da mu ga yanda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take kasancewa ga yanda ake fara ta ana fara ta da godiya ga Allah ayyabo ga Allah abinda ya shafi sa'ar ƙarshe a ɗaga murya sannan akwai kalmar amma ba'adu wanda shi ma yana da muhimmanci malamai suna cewa mustahabi ne a ba duka a samu amma ba'adu kuma bar ba wai ta juma'a kawai ba bar ba wai kawai ta juma'a ba duk wata ba da mutum zai ya kamata a samu amma ba'adu wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi za ka yi huduba ta juma'a ne hudubar sallar idi ne wa gairiha duk al-imam an ce yace babu bambanci Waka za fi kutubin kutub hatta littafi idan ka rubuta to yana da kyau ka sa amma ba'du nan saboda koyi da manzon Allah saboda muhimmancinsa al'imamu nau ya ce ah, al'imamu bukari musamman ya ƙulla ya ƙulla babi akan mustahabi ne a samu amma ba'adu a cikin huduba ta musulmi ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da wannan cewar jabir kanat hutubatun nabi sallallahu alaihi wasallam kanat eh, hutubatun nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'a kamar yadda muka karanta cikin hadisin nan hudubar annabi a ranar juma'a ta kasance jabir yana karantar da mu yanda siffar hudubar take kasancewa haka al-imamu ya tabbatar yahmadullah da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana godiya ga Allah wa yusni alaihi yayi yabo gare shi summa yaqulu sannan sai ya faɗi abin da zai faɗa ila akhirih al-imamu ya yace dalilin haka yasa sa imamu shafi'i sai yace don haka yanda jabir ya faɗa hudu ba dole ta zama haka al'imamu shafi'i ya ce yanda jabir ya ba da labari ya ji buhamdullahi ta'ala fil ba dole ne ba ya zama akwai godiya ga Allah a farkonta wa ya ta'ayyanu lafzuhu kuma wannan lafazin ya zama dole a ɗauka saboda wannan hudubar ba wai jabir kaɗai ya ba da labarinta ba gaba ɗaya hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana fara ta ne da godiya ga Allah da kuma yabo ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka shi al-Imam Shafi'i yana cewa wannan lafazin dole ne mutum ya rike ya rike shi wajen hudubarsa wala yaqumu ghayruhu maqamahu babu wani lafazi da yake zama a madadin sa kaga a fahimtar al-Imam Shafi'i komai iya larabcinka ba za ka tsara huɗuba ba sai ka kawo muqaddima ta manzon Allah Allah ya sa gadi duk inda ka kai ga iya tsara larabci ba za ka tsara hudubarka da godiya ga Allah a larabcinka ba sai dai ka ɗauko wanda manzon Allah yake misali akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud yace utiya rasulullahi jawami alkhairi wa Hawatima an bawa annabi sallallahu alaihi sallam matattaran alkhairi wato Allah ya yi ma'annabi sallallahu alaihi wasallam hikima na tattaro alkhairi cikin maganarsa don haka bayan da za a yi ka tsara huduba wacce tafi albarka fiye da ta manzon Allah ba zai yi ba wato abin nufi ba za ka iya tsara hudubar da za kawo alkhairi fiye da hudubar da manzon Allah ya tsara ka ba in ji Abdullahi bin Mas'ud kuma Abdullahi bin Mas'ud sahabi ne sai ya ce na hutubatar salati wa hutubatar hajjati abdullahi bin masud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da mu yanda ake hutubar sallah da kuma yanda ake ta wato hutubobi guda biyu kenan annabi ya karantar da sahabbai sallallahu alaihi wasallam ah, hutuba ta sallah da huɗuba ta bukata abdullahi bin masud sai ya ce hutubar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Abdullahi bin Masudu ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu wannan hudu ba ta sallah, ai abdullahi bin masud da sauran sahabbai ai larabawa ne ko larabawa ne yanzu misali suna iya tsara tahiyarsu da kansu za su iya tsara tahiyarsu da kansu su bar wannan tsari na manzon Allah ba zai yi ba duk da cewa larabawa ne amma annabi ya karantar da su hudu ba sallah saboda haka ba zai yi a ce an samu wani sahabi ya ce a to ai annabi balarabe ne ni ma balarabe ne barin yi tsari na ya zama shi ne zan rika yi a sallah in yi hiyar da ita ba Allah ba zai karba ba Allah ya samu gani Abdullahi bin Mas'ud ya ce annabi da kansa ya karantar da mu huduba ta sallah sannan sai ya ce wa hudubatul haja haka ma ba ta bukata ya kira ta da suna hudubar bukata saboda haka cewar hudubatul haja haka na aka santa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu hutubatul haja sai abdullah bin masud ya ce ga yadda ake yin ta innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا wa ورسوله haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa kuma abdullahi bin mas'ud kafin ya faɗi wannan sai da yake annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ilimin dunkula alkhairi a wuri guda to ka la'akari da wannan wannan hudubar da manzon Allah ya karantar da sahabbai babu alkhairin da hudubar bata kunsa ba da farko innal hamdalillah godiya ga Allah nahmaduhu muna godiya ga Allah muna yabonsa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaransa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah game da sharruka na rayukanmu wa min sayyiati a'malina da kuma munanan ayyukanmu ah, man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shirye da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shirye da shi wannan hudubar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara duk abinda da za ka iya yi na roƙon Allah cikin hudubarka duk abinda da za iya roƙa don bai wuce kana neman alkhairi ba kana neman dukiya ko kana neman lafiya to kalmar nasta'inuhu ta ɗauki bai wuce kana neman gafaran Allah ba nastaghfiruhu ya ɗauki bai wuce kana so ka zikirin Allah a matsayin ka samu lada ba nahmaduhu ya ɗauki. idan kana neman tsaron Allah ne uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina idan kana neman kariyan Allah ne game da abinda zai iya aukuwa gare ka nan gaba shine cewar wa min sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah game da sharrin munanan ayyukan mu domin sau da yawa abinda kai shi yake dawo maka sau da yawa abinda ka aikata shi da yake dawo maka saboda aka sharrin aikinka ne yake samun ka ya zama a dalilinsa bala'i ya dawo gare ka Allah ka tsare saboda ka Abdullah bin Mas'ud ya ce babu wanda ya fi manzon Allah hikima ta dunkula alkhairi a wuri guda saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai in ma kana batun larabawa ne babu kamar qurayshawa idan ku aka ce ga qurayshawa irin su sayyidina abubakar umar usmanu ali Allah ya kara musu yarda duk suna zaune manzon Allah bai yarda da larabcinsu ba ya tsara musu hudu ba yau sai ka ce ga na bari ka bar wancan ka lura da wannan Allah ya samu gadi Abdullahi bin Mas'ud ya ce thumma tasilu khutbataka bi salati ayati min kitabillah bayan kai wannan hutuba zaka hada hudubar ka ne da ayoyi guda uku daga littafin Allah suratu Ali imran suratu ala imran aya ta 102 abdullahi bin mas'ud da kansa yake faɗin wannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun babu hudubar da zaka yi wa jama'a wacce tafi tasiri tafi muhimmanci fiye da ka kira mutane su kiyaye dokokin Allah don haka da a ce ayan nan kaɗai ka gaya wa mutane ka sauka wallahi gaba ɗaya alkhairi ka karantar da mutane ittaqullaha haqqa tuqatihi ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye Allah sannan wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai a ce iya abin da ka faɗa wa mutane kenan kaga ai ka ba su sako muhimmi sannan abdullahi bin masud yace al-ayatani eh, eh, al-ayat eh, da ta zo a farkon suratul nisa wanda ƙarshen ta Allah ke cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba kaga wannan ayar ma tsoratarwa ne ga mutane saboda ƙarshen ta eh, Allah subhanahu wataala yana tabbatar mana yana lura da mu innallaha kana alaikum raqiba lalle fa Allah ya kasance mai lura a saman ku Allah yana lura da ku idan ka gaya mutane haka kaga kana tunatar da su ne duk abin da suke yi Allah fa yana gani yana lura da shi akwai ranar da zai mai da waɗannan ayyuka gare su sannan ka kawo ayoyi guda biyu na ƙarshen eh, suratul ahzab eh, na suratul ahzab aya ta 70 zuwa 71 ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ku kiyaye Allah magana da za ku faɗa ku faɗi magana daidai kaga wannan kana faɗa wa mutane ne amma kai ka fi cancantansa domin kai za ka yi wa jama'a magana saboda haka sai annabi yana farawa da shi domin kai da za ka yi wa mutane hudu ba kai liman da ka tsaya za ka gabatar da jawabi ga mutane kafin ka yi jawabin ka tuna wannan aya ta alkur'ani ita ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku kiyaye Allah ku faɗi magana ka daidai kaga in kai za ka yi aiki da wannan aya to ba za ka faɗi maganar banza ga mutane ba kai kan kaliman kafin su mutanen ka yi magana da su ka karanta aya da ta zama hujja a kanka ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan huduba Abdullah ibn Mas'ud ya karantar da ita kuma kowa ya san waye Abdullah ibn Mas'ud a cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hudubarsa tana sunan Abi Dawud kitabun nikahi babun fi hutubatin nikah hadisi na 2118 tana sunanu tirmizi kitabun nika babu ma ja a fi khutbatin nika hadisi na 1105 tana sunan ibn maja kitabun nika babu khutbatin nika hadisi na 1892 riwayar tana sunanun nasa'i kitabul jumu'a babu kaifiyatil khutba hadisi na 1403 kaga wannan ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam uh, sahabbai sun ba da labarin yanda ma yake hudu ba sun saukar da wannan amana sun yi tafiya su don haka kai yau in za ka yi hudu ba gashi a tsayilla kawai an kyale ka da ainihin sunnar manzon Allah za ka ɗauka ko zaka ka ko da yake waɗannan ayoyi bayan an gabatar da ainihin hudubar kanta don hudubar ita ce daga innal hamdalillah zuwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda shi iyakan hudu bakke da sai amma ba'du wato akwai lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam baya karanta waɗannan ayoyin akwai lokutan da baya karanta waɗannan ayoyin don haka karanta ayoyin ba tilas bane wato ana iya hudubar a bar waɗannan ayoyi nan ma ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas kamar yanda muhammad Nasiru al-albani ya gabatar da bayani akan sa littafin sa tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna shafin 335 akwai hadisin abdullah bin abbas hadisin abdullah bin abbas ya ba da labarin wani mutum da ake kiransa bimadu bin salaba asali abokin annabi sallallahu alaihi wasallam ne tun a zamanin jahiliya wato tun Allah bai saukar da manzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nan ya bar makka shi wannan aboki na manzon Allah da ya bar makka sun daɗe ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutumin eh, yankin abdi shanu'a daga baya sai gashi ya tafi makka lokacin da ya dawo makka abdullahi bin abbas ya ce kana yarki min hadhihi rihi ya kasance yana da fahimtar yadda za a yi tofi saboda shafan aljani kamar misali mutumin da ya samu taɓin hankali ko wanda aljani ya buge shi to yana da ya iya tofin da za a raba mutum da wannan aljani wannan ya nuna cewar tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruqiya wato larabawa suna da nau'ukan tofi da sukan yi saboda maganin iska ya kware ta wannan wato eh, eh, tofin da ya shigo makka fasami asufaha min ahli makka Ya nuna inna muhammadan majnun lokacin da ya shigo maka sai ya ji mutanen makka suna cewa ai muhammadu tababbe ne ya samu taɓin hankali wato wawayen gari suna faɗin wannan faƙalar sai a zuciyarsa ya ce to ai Muhammadu don ko in dai wanda na sani ne abokina ne wadda ke mun daɗe ba mu haɗu ba amma ya kamata in shi. a matsayin amini na in ba shi shawara tun da ni allah ya bani kwarewa wajen tofi yadda za a raba mutum da iska lau an ne ra'aitu hazar rajula la'alla Allah fi ala dai tana yiwuwa Allah ya warkar da shi akan na wato shi har ya gaskanta magana tunda magana ta bi gari ai Muhammadu yana da tabin hankali saboda haka sai ne maganin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan sun gana sai ya ce ya Muhammadu inni arqi min hadhihi rihi ni dai ina da kwarewar tofi game da wannan iska da kake gani wato aljani wa inna allaha yashfi ala yadi man sha'a wannan kalmar sai Allah ya mata albarka ko da yake ba musulmi bane amma yace Allah yana warkar da wanda ya ga dama akan hannuna Allah yakan warkar da wanda ya ga dama akan hannuna kaga magana tana da dadi ya tabbatar ba shi yake warkarwa ba ya tabbatar akwai Allah duk da cewa a jahiliya ne bai musulunta ba sannan sai cewa annabi fa hallaka ko kana da bukata ya Muhammadu to farkon abinda manzo Allah zai faɗa da ma ba ce tunda wa'azi za a mai manzo Allah ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du kaga zai yi magana kenan sai wannan aboki nashi ya ce a'id alayya kalimatika haula waɗannan kalmomin don Allah ka sake ya kamata ka sake ina so in ji su ka sake kalmomin kaga yana da fahimta yana da basira saboda haka mai hankali yana sauraron kalma ya sa tunani a cikinta don haka yasa Abdullah bin Mas'ud ya ce maganar manzon Allah magana ce ta ilimi bima dubin Salaba yana ne Annabi sallallahu alaihi wasallam maimaita masa wannan huduba fa a'adahunna alaihi rasulullahi salasa marratin sau uku manzon Allah yana maimaita masa waɗannan kalmomi sau uku in ya faɗa ya ce sake dai in ya faɗa ya ce sake ba mamaki kokarin haddan su yake fakala sannan sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam laqad sami'tu qawlal kahanati naji maganganu na bokaye wa qawlas saharati naji maganganu na matsafa wa qawlash shu'ara naji maganganu na mawaƙa. fama sami'tu misla kalimatika haula'i ban taba jin irin waɗannan kalmomin da ka faɗa ba kaga yana gwada magana ka ba irin ta boka ba ce, ba irin ta matsafi ba ce, ba irin ta mawaki bane balag balagna na'usal bahari kuma waɗannan kalmomin naka wallahi sun isa zurfin teku wato in dai wajen fasaha ne da wato hikimar magana to magana ka ta kai makura sai nan take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hudubar manzon Allah kanta ta karantar da shi waye annabi saboda ka bai bukatan ba manzon Allah ya mar magana uh, ya gaya masa ga abinda Allah ya aiko shi la tunda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga ya tabbatar ma cewa shi bawan Allah ne manzo ne na Allah saboda haka kawai sai zimadu ya ce har ke ya daka ubayi uka alal islam ba ni hannunka in maka mu baya a na musulunta sai manzo Allah ya bayan ya musulunta sai ya ce wa ala kaunika har mutanenka can gida kala sai ya ce wa ala kauni har mutane na na karba wato na lamunta musu wannan musulunci hadisin yana sahihu muslim hadisin 868 da sunan ibn majah kitabun nikahi babu kutubatin nikah hadisi na 1893 akwai littafin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta da ake kira kutubatul haja wata ya takarda in ka duba shafin 31 ya kawo labarin wannan sahabi saboda haka ba tilas bane sai an saka ayoyin idan ma mutum ya gabatar da hutubar kadai shikenan kuma sau da yawa kamar yadda ya zo cikin riwaya din akwai fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin akwai inna afdaqal hadisi kitabullah in ka duba tamamul minna shafi na 335 akwai riwayoyi daban-daban waɗanda babu shaka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam littafan hadisi sun yi bayani a kai saboda haka wannan yana siffanta mana yanda hudubar manzon Allah take yanda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba laifi bane don ka tsara naka hudu ba amma shin zaka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me dalilin barin nashi saboda nashi ya zama da dadde zamanin sa ya wuce ko kuma ya hujja wanda shine abinda Abdullah bin Mas'ud yake faɗa yana cewa manzon Allah yana karantar da mu idan kuma manzon Allah zai karantar da sahabbai kaga ya gwada yana da muhimmanci duk da cewa an samu hudubobi na sahabbai sabanin khutbatul haja shi yasa ba a cewa dole ne sai an yi ta Allah ya samu gani hadisi na gaba wa an ammar ibn yasir an karba hadisi daga ammar ibn yasir radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa waɗannan sahabbai guda uku a jere da su da iyayensu dukkan su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul qala wato ammar ibn yasir yake naji manzon Allah yana cewa inna tula salatin rajuli lallai tsawon sallar mutum wa kisara hutubatiki da gajartan hutubarsa ma'innatun wato alamatun min fiqhihi alama ce ta nuna yana da fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsawon sallar mutum da gajartan hudubarsa alama ce da take nuna yana da fahimtar addini yana da fahimtar menene addini eh, sai zama akasin haka muke a yanzu saboda yanzu kwararren liman ne wanda akalla ya tsaminci talatin yana hudu gajartan hudubarsa alama ce ta fahimtar addini ji amar eh, bin yasir rawahu muslim hadithin yana sahihu muslim yana kitabul juma'a babu taksifi salati wal khutba babin da al-imam muslim ya kawo hadisin sunansa babin sassauta sallah da hudu ba a sassauta sallah a sassauta hudu ba hadisin 869 yanda hadisin ya zo abu wa'il ya ce khatabana ammaru ammaru bin yasir ya mana hudu ba fa'aujaza sai ya takaita hudu ban wa ablaga kuma ya isar da wato ma'ana ga kowa bar gajeruwa takaitacciya amma ma'anarta ta isa ga kowa falamma nazala lokacin da ya sauka kullu sai muka ce laqad ablagta wa aujasta ya ammar ka isar da ma'ana ga kowa amma kuma dai ka takaita hudubanka wata hudubanka ta zama gajeruwa falau kunta tanaffasta me ya hana ka dan tsawwala me ya hana kai hudubar da tsawo فقال سي أمار بن ياسر إني سميت رسول الله صلى ya عليه Na ji manzon Allah yana faɗi shi ne sai karanta wannan حديث a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'atilu salata ku tsawaita sallah wa ba ta kuma ku taƙaita takaita huduba kaga an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ku tsawaita sallah ku taƙaita takaita ba. wa inna min bayani sihira ai daga cikin bayani ana samun sihiri wato magana ba wai yawanta ne ke da ma'ana ba la magana kaɗan. akan samu mai tasiri kamar sihir magana kaɗan sai ta daɗe a zuciyar mutum ba ga maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna tare da su ba maganganun manzo Allah kuma ba su da tsayi yana yin su ne takaitattu shi yasa ma har aka iya haddacewa har ma aka iya isar da su gare mu inda manzo Allah mai surutu ne ba za a iya dauko maganar a kawo mana ba maganar za ta yi yawa za ta fi karfin haddan sahabbai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kudubar sa takaitacciya ce al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim sharhin hadisin ammar a juzi na shida shafi na 158 ya ce wa laisa hada alhadisi mukhalifan lil ahadith almashhura fil amri bi takhfifi salati wannan hadisin baya saba ma wasu hadisai da suka zo da umarnin cewa a sassauta sallah tunda wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa atilu salata ku tsawaita sallah ku takaita huduba to akwai wasu hadisan da manzo Allah yake cewa a takaita sallah to karka dauka ko kamar suna karo da juna la innal murada bil hadith alladhi nahnu fihi anna as-salata takunu tawila bin nisbati ila al-khutbah akan ce sallah ta yi tsawo in an kwatanta ta da tsawon khutba la taqwilan yashqu ala al-ma'mumin ba wai a tsawaita sallan yanda su mamu za su zai kuntata gare su ba wahiya hina idin qasdan qasdun aw mu'tadila wal khutbatu qasdun bin nisbati wato ana la'akari da idan huduba ta zama takaitacciya to sallar ta dan fi ta tsawo wato ba wai da'iman ya zama sallar ana yin ta da tsayi ba kaga wannan hadisin ba ya siffanta mana yanda sallar hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take kasancewa kuma gashi ma an samu umarninsa akan cewa huduba mu yi ta takaice ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa atilu salata wa qasuru khutbata ku tsawwala salla amma ku takaita khutba sai hadisi na gaba wa an ummi hisham binti harisa bin nu'man an karbo hadisi daga ummu hisham Bintu harisa bin nu'man ita wannan sahabiya tana cikin waɗanda suka shahara da alkuniya kamar yadda al-Imam Tabarani ya faɗa cikin littafin sa al-Mu'jamul Kabir hadisi na 341 ita wannan sahabiya babu wani suna gare ta illa Ummu Hisham kawai akwai waɗanda sun shahara da wannan alkunya din har ma an rasa ainihin sunayensu radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda wannan sahabiya qalat tace ma akhadtu qaf wal qur'an al majid illa al lisan rasulillah ban dauki suratu qaf daga ko'ina ba face harshen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ta ɗauki haddan suratu ƙaf daga bakin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya aka yi ta haddace ya ƙara'uha kulla jum'atin alal mimbari saboda manzon Allah yana karanta suratu ƙaf a kowace juma'a kuma akan mimbari ka khataba nasa idan ya yi wa mutane huduba rawahu muslim alimamu muslim ya rawaito yana kitabul juma'a babu takfifi salati wal ba. wato hadisin yanda ta ce laqad kana tanuruna wa tanuru rasulillahi wahidan murhummu da murhum manzon Allah guda ɗaya ne Sanatai ne au sanatan wa ba'd sana ko dai tsawon shekara biyu ko shekara ɗaya da yan watanni wato hatta wurin girki guda ne wato tana nuna cewa tana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta faɗi wannan kaga ya gwada cewa sahabiya ce da ta kusanci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan nasa'i har yanzu saboda haka wannan yana nuna mana cewa ya kamata liman ya rika karanta suratu qaf a hudubarsa ka lura da kalman da ita wannan sahabiya ta faɗa ya ƙara'uha kulla jumu'ati annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan suran a kowace juma'a alal a kan minbari sannan kafin ma ta faɗa ta ce da murhunmu da na gidan manzon Allah guda ne tsawon shekara ɗaya da yankai ko shekara biyu ma wato ashe tana kusa da manzon Allah inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar karanta suratu qaf da za ta faɗa saboda aka yi sa malaman hadisi su ya su an samu sabanin fahimta game da shi wannan hadisi kamar misali al tsibi in ka duba audun ma'bud mujalla na shafin 449 al-imamu tsibi ya ce innan murada awwalu sura la jami'uha shi yana ganin ba duka suran ba ne in an karanta farkon shi kenan li'annahu alaihi salatu wa salam lam yaqra jami'aha fil khutbah yana ganin cewa annabi sallallahu alaihi wa ba duka suran yake karantawa a khutba ba sannan wani malami kuma yana cewa fihi annahu lam yuhfaz annahu alaihi salatu wassalam kana yaqra'u awwalaha fi kulli juma'a wa illa kanat qira'atuha wajiba aw sunna muakkada da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu qaf a kowace juma'a a fahimtar wannan malami to da karanta suratu qaf a cikin hudu ba ya zama dole ko kuma a ce sunna ce mai karfi to mai littafin aunul ma'bud yace la bale zahiru annahu kana yaqra'u uh, fi kulli Juma'a yana karanta wannan sura a kowace juma'a wanda shine uh, ibnu hajar al-makki yake fada yaqra'uha kullaha yana karanta wannan suran gaba dayanta kaga kenan hamlul hadith uh, ala sura farful lin-nass an zahiri idan kace ai farkon suratu qaf annabi yake karantawa ba duka suran ba kaga ka canza ma'anan wannan hadisin domin abinda hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi sallam yana karanta suratu qaf baki dayanta wato a hudu basta saboda haka yasa mai littafin abdul ma'bud ya ce alqawlu ma qala ibnu hajar al-makki wa ma qala hutibi huwa khilaf adh-dhahir malamin da yake ai ba duka suran bane ya saba ma zahirin hadisin nan to babu shakka akwai dalilin da yasa malamai suke ganin ba kowace juma'a bane akan samu wasu lokuta waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan canza domin akwai hadisin safwan bin ya'la an abihi ya'la bin umayya yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u alal minbari ya ji manzo Allah yana karanta aya ta 77 ta suratul zukhruf akan minbari wa nadaw ya maliku liyaqbi alaina rabbuka qala innakum makithun hadisin yana sahihul bukhari kitabu bad'il khalqi yana sahihu muslim kitabul jumu'ah wannan ya nuna cewar ba suratu qaf kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a hudu basta ba wato yana dai da kyau akalla a samu mutum ya karanta wata aya ko da guda ɗaya ne kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisi yace fihi al-qira'atu fil khutbah wa hiya mashru'atun bila khilaf duk malaman sunna sun tabbatar ya kamata a karanta sashin al-Qur'ani a cikin khutba yace bila khilafin babu sabani inda suka yi sabani kawai shine shin karanta sura a cikin hudu ba wajibi ne ko ba wajibi ba ne wa fahihu inda na al al'imamu an-nawawi ce wajen al'imamu shafi'i mazhabar al'imamu shafi'i wajibi ne a karanta wani yanki na wa aƙallu wa ayatu ko da aya guda ɗaya ne ya kamata a karanta a cikin hudu ba kafin don hudubar nan ta tabbata irin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi suratul qaf yana yawan maimaita ta al-imam an-nawawi ce malamai sun ce saboda suratul qaf tana dauke da abin da ya shafi tashin tashin kiyama tana dauke da bayani akan mutuwa wal mawa'iz shadida suratul qaf tana dauke da wa'azi mai tsanani kaga kamar suratul qaf ta dauke duk irin wa'azin da zaka tsara wa mutane saboda ita kanta wa'azi ne wa zawajirul aqida wannan yana nuna dalilin eh, qira'atu fil khutba kama sabab eh, yana da kyau ya zama an karanta wani tashin alkur'ani eh, a cikin huduba din saboda haka in ka lura, hadisan da muka karanta hadisan da muka karanta suna tabbatar mana abubuwa guda hudu huduba ya kamata ta dauki abubuwa guda hudu na daya godiya ga Allah da yabo gare shi abu guda ne na biyu salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku a karanta alkur'ani cikin hudubar aqalluha ayatun ko da aya ɗaya ne ko da ba a karanta suratul qaf din gaba ɗayan shi ba sannan ya zama an yi wa'azi a cikin wannan hudubar din waɗannan hadisan abin da suke karantar da buke nan saboda haka yasa duk malaman sunna sun tabbatar da wannan hudu ba ya kamata ta ɗauki abubuwa guda hudun na kamar yadda ibn hajar ya jera waɗannan hadisai saboda ya tabbatar da ainihin siffar hudu ba ta manzon Allah akwai godiya da yabo ga Allah akwai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai karanta ayar alqur'ani koda guda ɗaya ne sannan akwai wa'azi a ciki wannan yana cikin al-mughni eh, mujallal na shafi na 173 da kashaful qina mujallar nabi shafi na 33 da sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallar na shida shafi na 399 ya yi magana ya kawo bayanin al'imamu shafi wanda yake cewa la ya fi ta ni illa bi ta'ala hutuba ba ta inganta sai an samu godiya ga Allah a cikinta wa salati ala rasulillah a samu salati ga manzon Allah fihima wal wa'abi sannan a samu wa'abi a cikin wannan hudu ba a samu wa'azi a samu salati ga manzon Allah a samu yabo ga Allah a samu godiya gare shi idan hudu ba ya zama ba ta ɗauki waɗannan ba mu shafi ya ce ta wannan hudu ba ta inganta ba kuma da yawa malamai sun tabbatar da wannan hatta ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yi kokarin ya bayyana mana yadda siffar hudubar manzon Allah take a zadul ma'ad Ya yi magana a akan hutubatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a mujallar na farko shafi na 186 haka nan ibnu ibnu taymiya ya tabbatar da wanda cikin al-ikhtiyaratul fiqhiyya shafi 120 haka in ka duba nailul awtar na al shaukani mujallar na uku shafi na 317 duk da cewa karanta aya din jumhurul ayyima suna da gadin ba wajibi bane karanta aya ta alkur'ani a cikin hudu ba galibin malaman sunna sun ce ba dole bane amma al shafi'i yana cewa dole ne sai an karanta ayar alkur'ani a cikin hudu ba in ba a karanta ba hudubar ba ta inganta ba amma al shaukani yana ganin karanta ayan yana madadin wa'azi ne saboda haka yake cewa zahabal jumhuru ila adamil wujubi wa huwa al-haqq